أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأنا كأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya tara mu a wannan yammaci na Juma'a 15 ga watan Zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1440 wanda kuma shine da 16 ga watan Takwas miladiya 2019 in ya inganta cikin ikon Allah mun taru a wannan masallaci mai tarin albarka kwatar mu ta sunna a wannan yanki mai albarka a ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu mai albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka a sheik malam muhammad aminu saleh ina godiya ga Allah kuma ina ce da farin ciki gani almajirin almajirin almajiranci yau ina zaune a hagunci a matsayin wanda zai gabatar da darasi shi kuma ya ji ya sassaita Allah madaukakin sarki ya dace da mu da alkhairi da kuma saka malam da alkhairi ya kara wa wannan masallaci namu na asali mai albarka tarin albarka da alkhairi baki da matashiyar wannan karatu shine shaye-shaye dalilan da ke haifar da su da illolinsu a cikin al'umma da kuma hanyar magance su hanyoyi na magance su ko shakka babu addinin musulunci ya bai wa ɗan adam tsaro da kariya ta kowace fuska domin ya rayu cikin inganci da aminci da ƙarfin zuciya da lafiyar jiki da saisaitaccen hankali sai addinin ya zana wa ‘ya'yansa hanyar da zai za su bi don samun ɗaukaka samun zaman lafiya samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali da ingantacciyar lafiya a jikinsu wannan ɗaukaka da duk irin abin da shari'a ta tsara don bayi musulmi su kai zuwa ga nan wurin ba za su iya kaiwa ba sai an samu jiki mai lafiya sai an samu hankali mai inganci shi hankali lafiyayye ana samun shi ne a cikin jiki mai lafiya don haka Allah maɗaukacin sarki ya haramta dukkan wani abin da zai jawo halaka ko tozarta na jikin ɗan adam ko hankalinsa har Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ce ya ayyuhan lazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani hakika giya da caca. da dukkan wasu abu da ake kafawa don bauta musu koma bayan Allah maɗaukakin sarki da dukkan wata hanya da ake bi don canfi ko neman sa'a sabanin yadda Allah ya tsara waɗannan abubuwa ƙazanta ne daga cikin ayyukan shaidan ku nisance ku domin ku samu dacewa da rabauta malamai suna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci giya ne domin a wannan lokacin da ayar ta sauka giyar ita aka sani ba a san wani abu na kayan maye da ke bugarwa ko ke taskarar da tunani da hankali ko ya gutar da tunanin ko ya rage wa mutum kuzari ko ya ƙara wa mutum kuzari ba in ba giyar ba don haka sai aka ambace ta domin tautici dukkan abin da in aka tashi zai ba da wani irin tasiri saɓanin tasirin da aka san mutum a kai mutum wanda yake saisaitacce daidaitacce wannan shari'a ne albarka shari'ar musulunci ta haramta waɗannan kayayyaki domin a samu jiki mai lafiya domin a samu hankali mai lafiya wanda aka samu jiki mai lafiya aka samu hankali mai lafiya to a ne mutum zai ke rayuwa mai lafiya ya amfanar da kanshi har ma ya amfani al'ummar da yake rayuwa a cikinsa idan ku aka samu akasin haka to ko shakka babu irin wannan mutum a karan kanshi ma ba zai iya amfanar kanshi ba bare ya amfani wani Allah ya tsare dan haka shari'ar musulunci kamar sauran shari'o'i na Allah madaukakin sarki ta kafa wata ka'ida ta kiyaye wasu abubuwa guda biyar waɗanda a usulu ake kiransu al-kulliyatul khamsu ko kuma al daruriyatul khamsu asali an gina shari'ar musulunci ne don ta kula da waɗannan azzaruriyatul hamsu abu na farko shine kula da addinin al'umma abu na biyu shine kula da rayuka na uku shine kula da mutunci ko tsaro na hudu shine kula da hankali na biyar din shine kula da dukiya in aka tsare waɗannan aka kula da su aka inganta su to al'umma za su yi rayuwa cikin aminci za su yi rayuwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya amma in ba a kiyaye waɗannan abubuwan ba to a asali an rusa tsarin shari'ar musulunci sannan kuma in har aka rusa tsarin shari'ar musulunci to abin da yake biyo bayan haka abu ne wanda yake ba mai kyau ba abin a gode masa ba Allah ya tsare ko shakka babu waɗannan abubuwa guda biyar a wurin malamai ana kiransu ad-daruriyat sannan kuma a cikinsu akwai alhajiyat sannan a cikinsu akwai alkamaliyat ko kuma attahsiniyat A zaruriyar, a waɗannan biyar din shine a kula da asalin kowane ginshiki cikin waɗannan ginshikai guda biyar wanda in aka rasa shi za a iya rasa wannan abin gaba ɗaya. A zaruriya, a addini shine a tsare asalin tushen addinin ya zamto ba a gurbata shi ko an jirkita shi ba ta yadda ba za a iya samun illanta shi ba bare har a kai ga an rasa shi gaba daya alhajiyat shine kaga abdaruriyat ilimin aqida ke alhajiyat shine dukkan abin da ake bukatar su wanda sai da su ne waɗannan zaruriyat din za su samu tsayuwa waɗannan kuma ba komai bane face irin ibadat da Allah madaukakin sarki yayi umarni a aikata su na wajibci. A tahsiniyat sune irin na filfili da kuma baza ilimi sama ko doriya akan abin da mutane suke bukata don ya zan ilimin ya bazu ya yato a cikin al'umma na ɗauki wannan gaba ta farko don ya zan misali haka in ka ɗauki sauran gabobin gaba ɗaya bayan kula da addini shari'ar musulunci ta zo ta kafu don kula da rai don kula da tsaro don kula da hankali don kula da dukiya a kowanne cikin waɗannan akwai zaruriyat a cikinsa sannan akwai adiyat akwai kuma tahsiniyat ko kamaliyat to addinin musulunci ya zo ne don ya kula da waɗannan al'amurra dukansu ga baki ɗaya manufofi na shari'ar Allah madaukakin sarki a haƙiƙani tana karewa ne ta tuke zuwa ga kula da maslaha ta al'umma gaba ɗaya kula da abin da zai dawo mutane alkhairi kula da abin da zai tunkuɗe wa mutane dukkan wani sharri da barna maslaha a asali ita ce dukan abin da shari'a ta ce maslaha ce alkhairi mafsada a asali shine dukkan abin da shari'a ta nuna ta ce wannan mafsada ce barna ce ba wai tunani na ko naka ba ya ce wannan maslaha ce ko kuma wannan mafsada ce a'a mu kyale shari'ar musulunci ce wannan aikin ta kuma yi sai dai mu bibiya mu ji mu sani mu kuma rike ne aiki da su Allah madaukakin sarki ya datar da mu a cikin waɗannan ginshikai guda biyar waɗanda shari'ar musulunci ta kafu domin kula da su in muka bidiyo za mu ga akwai hankali a ciki wanda ya tsaye tunani da kyau zai ga kuma hankalin shine ainihin ginshiki na sauran duka wanda idan ya samu ya tsayu ya inganta sauran duka sun samu sun tsayu sun inganta insha Allah idan kuma aka rasa shi to sauran duka suna iya watsewa har ma malamai suka yi kankan suka ce al'aklu manaqut taklifi hankali da shi ake nuna mutum ingantacce shi ne ainihin wurin da ake rataya taklifi na umarnin Allah maɗaukakin sarki yi ko bari wanda yake da hankali to duk abin da aka yi umarni wannan umarnin ya hau kanci amma wanda bai da hankali ba wannan umarnin ma baya kanci don ba mu kallabi ba ne har ma malamai suka kasa hankalin kashi-kashi akwai hankali cikakke kuma wanda ya kai matsayi ya kai mataki shine hankalin mutum daidaitacce baligi wanda ya san abin da yake yi wannan hankalin dukkan wasu takalifi na yau da gobe da shari'a ta tsara an dora a kan shi akwai hankali rabi da rabi shine hankalin karamin yaro ko kuma hankalin sahuhu wanda yake a haka za a shi kamar mai hankali amma idan ka matso kusa da shi dan kai mu'amala da shi sai ka ga ashe kawai gangan jikin ne buga mana wani misali kamar wani da aka ganci kamar mai hankali a masallaci ya zo da siga da sifa har ga mu ya bari masha Allah ashe irin sahuhu din nan ne wani ya an idar da sallah ya waibo ya ganci a kusa da shi yace gafarta malam da Allah ina da tambaya yace me dace tambayar ka yace sallar nan sallah ce ta isha ni kuma na zo an riga an yi raka'a ta farko to an mantar da ni da liman ya yi sallama ni ma sai ne sallama an gane yanzu a zan yi sai ce akwai wanda ya gankare ya ce a ya ce manta da kaga anan dubu ta hai'a da kamala da gemu duk ta yi ne hazibe saboda me ba cikakken hankali ila mun gane don haka irin waɗannan mutanen su kuma shari'a sai ta ce akwai wasu abu da za su iya yi akwai kuma wanda dole sai an tare su Allah madaukakin sarki ya nuna su yace wala tutu fahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman farzuquhum fiha waqtuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa to irin waɗannan sabu haidin da ma kananan yara da ba sa iya tasarrufi mai kyau kar ku yadda ku ba su dukiyarku Allah ya kira ta dukiyarku bayan ta su je a hannunku saboda a yanzu kai ne mai tsaro da gadi da kula da kuma kallon yadda za ka haɓaka wannan dukiyar ka bunƙasa ta aka ce kar a ba su domin idan aka ba su za su ballatar da ita ka gane hankali rabi da rabi kenan to na ukun kuma ne wanda ma ya rasa hankalin gaba ɗaya shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nashi hukuncin ɗaya ne cikin biyu ko ya zama ya rasa wannan hankali nashi ta wata hanya cikin hanyoyi da ƙaddarar Allah maɗaukakin sarki ta faɗa a kan shi ko kuma ya zama ya rasa wannan hankali nashi ta wata hanya cikin hanyoyi na ganganci da sakaci wanda shi ya dawo wa kansa idan ƙaddarar Allah ce ta sauka a kanki ya rasa hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shi amma dauki alkalami a kansa. shi wannan duk abin da yayi babu wani abu na laifi a kanshi, ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce yace ruka alkalamu an salasin anil naimi hatta yastayqira wa anil majnuni hatta yafiqa wa anil sabi hatta yahdalima an ɗauke alƙalari na rubutun aikin barna daga kan mutane uku mai barci har sai in ya farka haka ma mare hankali har sai in hankalin su ya dawo jikinsu. haka ma karamin yaro har sai lokacin da ya fara mafarki ya balaga waɗannan jerin masu hankali kenan ko marasa hankali shi yasa wasu suke ganin ma mahaukaci shi ya ji daɗinsa idan har haukarsa ta Allah ce kaddara ce ta sauka a kai. domin duk abin da ake yi na tashin hankali shi baya ciki an gane kuma duk abin da ake rubutawa na laifi shi ba a rubuta miki sai dai kawai in ka ganshi kana da ka aka ce ka tare in baka tare ba in ya biyo ta kai ya tibe ya tibilis ila mun gane har ma aka ba mu labarin wani mahaukaci da ya ji tukuban mai tsire ya zauna in ya ga wani mai mai yana daga sai ce yanka wancan aka yi ta yanka miki sai da ya ce koki ya ce babu da ruwa ne a wurin aka ba shi ruwa ya sha ya ce to na bar ku lafiya mai tsire ce malam kuɗi na sai ce kuɗi wani irin kuɗi kuma ya ce kuɗin nama da kashi ya ce namun banza inda nama ne ga awaki nan a gari ni faɗin yadi yadin nan da na gani a tsiran kawai ya bani ta sai aka gane mahaukaci ne shi sai dai ya yi min. sai ya ɗauki kaddara shi ma kamar yadda kaddara ta faɗa wa wannan mahaukaci Allah ya tsare mu kaga idan ko mutum shi ya jawo wa kansa ya kai kan irin wannan halin to duk abin da mukallafi yake ɗauka na umarni ko hani yana kan shi kuma ba zai iya yi ba idan ko bai yi ba Allah zai tambaye shi ta ga ya riga ya rayuwarsa Allah ya tsare wannan al'amari na hankali idan akwai shi sai a iya tsare addini in akwai shi sai a iya tsare hankali in akwai shi sai a iya tsare tsatso sai a iya tsare dukiya sai a iya tsare rayukan jama'a amma idan aka rasa shi ba to shi kenan komai na iya salwanta komai na iya tozarta Allah madaukakin sarki ya tsare mu ko shakka babu al'amarin hankali mai girma ne dan haka makiya addinin musulunci suka ankare da wannan al'amari sai suka ga cewa sun dade suna yakar musuluncin nan da makamai irin wanda za su kashe mutum kisa na har lahira amma ba sa ganin tasirin haka da suka dawo suka sake bita suka sake bibiyan yadda za su fuskanci addinin domin su kawo mishi matsala sai suka gano cewa kisa da suke yi da bindigogi ko su harba bama mai, wannan musulmai suke kashewa ba musuluncin ba idan ko suna son su kashe musuluncin to sai dai a ɗauki wani tsari na daban wanda daga cikin tsare-tsare da suka yi guda goma na tarwatsa wannan musuluncin akwai raba al'ummar musulmi da hankulansu da suke tunani da kuma yin aiki da su dan sun san in su karba al'ummar musulmi da hankulansu to duk abin da suke nema na tarwatsa addinin da ba ta shi da lalata shi da rusa shi gaba daya za su sami hakan cikin sauki ba tare da wani wahala ba shi yasa a yau za ku ga sun haifar sun samar da hanyoyi mabambanta na shigo da kayan maye a cikin al'ummar musulmi yanzu ba abin mamaki ba ne ku duba da kyau ku gani yanzu kwalban mirinda ya fi kwalban gwalda tsada sun san haka yanzu irin kaya da chemical da ingredient da ake amfani da su a mirinda da wanda ake yin amfani da su a giya wanne suka fi waya to me yasa giya ta fi mirinda tsada saboda akwai subsidy saboda ana tallafa wa giya a fito da ita a sake ta a cikin al'ummar musulmi a yaka ta wannan kuma duk yana cikin dai mukhassasat tsare-tsare da suka yi don tarwatsa wannan addini namu na musulunci to ya zama wajibi sai an dawo an kalli abin an kuma ɗauki irin matakai da suka dace domin mu ci gaba da rayuwarmu a ƙarƙashin wannan inuwa mai tsafta mai tsari aka fito da yin kayan maye gaba su wanda malamai sun kasa su kashi-kashi akwai waɗanda su kayan maye ne na ruwa wanda shan su ake akwai waɗanda su kayan maye ne na gari wanda shaƙa su ake akwai waɗanda ƙwayoyi ne akwai waɗanda kunna su ake yi a duka dan fitina akwai waɗanda su allura ma ake yi wasu kuma a hanci ake shakawa dukkan waɗannan abubuwan gaba ɗaya idan muka tara su irin tasirin da suke yi a jikin ɗan adam ɗaya ne cikin tasirai kamar haka ko dai su lullube hankalin mutum na ɗan wani lokaci ko kuma su busar da hankalin ma gaba ɗaya ko kuma su daskarar da tunanin mutum su sa shi slow ya rika tafiya kamar za shi kamar ba za shi ba a komai na ya zama yana slow ko magana zai yi a haka ko tafiya zai yi a haka ko kuma su ƙara mai kuzari ya zama yana ƙara himma da zamma da sauri da gabatar da abubuwa saɓanin irin yadda aka san mutum sauyi daidaitacce madaidaici yana gudanarwa a rayuwarsa dukkan waɗannan al'amurra da waɗannan kayan maye suke sawa dukkan sun saba wa tsarin rayuwar mutum wanda yake madaidaici don haka dukkansu shari'ar musulunci ta tara su sai musu hukunci gaba daya wanda za mu ji hukuncin insha Allahu karim a gurguje yanzu waɗannan kayan maye da ake ta kama daga giya ko kuma na ruwa da na gari da kuma irin abubuwa na ganyaye na ɗabi'a da wanda ake tatsowa daga ganyaye a rika amfani da su da waɗanda ake yin allurarsu da waɗanda ake shakawa dukkansu in ka tattara su wani irin hukunci shari'ar musulunci ta basu hukunci a kansu shine Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a lokacin da yake nuna annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sifofinsa a cikin atkaura da injila Allah ya faɗa yake cewa allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injili ya'muruhum bil ma'arufi وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وتنم sune sifofin da Allah ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama da su a Attaura da Injila shine dai ya muru bil ma'ruf dukkan dangin aiki kyakkyawa a shari'a su Annabi yake umurni da su wa yarhawu anil dukkan dangin aiki mummuna a shari'a su Annabi yake hani zuwa gare wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halarta dukkan abin da za a ci wanda ya zama tayyib malamai suka ce dukkan abinci tayyibi shine wanda ya cika wasu sharuɗa guda biyu ko guda uku sharadi na farko ya zamto hanyar da aka bi aka same shi hanya ce halastacciya a shari'ance sharadi na biyu ya ba din nan ba najasa bane za a ci sharadi na uku shine ya zamshi din nan ba shi da wani abu na barna na cutarwa na zahiri da za a iya hararowa a ji a gani a tare da shi wanda duk wanda ya ci kuma ya san wannan abin zai faru da shi wannan shine tsayi dukkan irin waɗannan kaya su ne annabi ya halatta to idan ma muka ɗauki wannan ayar ita kaɗai yan tsakani da Allah dangin kayan maye dukansu suna dangin tsayi basi ko suna dangin khaba'is wa yuharrimu alaihimul kabaisa yana kuma haramta musu dukkan khaba'if khabisi shine dukkan abin da zaka ci ko ka sha ko ka shaka ko kai alluran shi ko ka hadiye ko ka zuka wanda shike zai iya cutar da kai a lafiyarka ko zai cutar da kai a hankalinka ko kuma zai cutar da kai a dukiyarka ba kuma zai amfane ka ba ko kuma hanyar da ka bi ka same shi ba hanya ce shar'antacciya ba ko kuma ya kunshi wani abu wanda yake najasa wannan shine khabisi a shari'a waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haramta idan ko aka ɗauki abin filla-filla to Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayoyi lokacin da zai haramta giya Umar mu'mini na aisha to Allah ya ƙara mata yarda Ta take cewa tana jinjina wa hikimar Allah maɗaukacin sarki tana girmama shi ce inda a farkon al'amari da Allah zai yi magana akan giya ya saukar da aya ne don haramta ta da an samu da yawa cikin sahabbai da suka yi da suka koma shirka saboda ba za su iya barin giya ba domin sun taso a jahiliyar suna shanta suna buguwa tana sa su da yi da maye suna kuma jin suna jin daɗi a hakan wannan ya sanya suka yi sabo da ita mugun sabo sai Allah maɗaukakin sarki ya biyo matakai mabambanta kafin a kai ga haramta ta kuma an ce an haramta giya ne domin abin da aka sani kenan na kayan maye duk da cewa a wasu yankunan kayan maye wanda ba giya ba sun riga sun bazu daɗaɗɗu ne tun kafin haihuwar annabi isa alaihi salam kamar yadda malamai suke cewa amma a yankin jazirar larabawa ba su san wani abu da ke bugarwa ba in ba giya din ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata kudin goro gabaki dayanta sai lokacin sai a karni na bakwai lokacin da maguza ta suka afko daular musulunci suka fada kasar iraki suka kashe khalifan musulmi suka yaɗa barna sai suka zo da irin waɗannan miyagun kayan maye na ganye da ake kunnawa a sha da sauransu da wannan ne aka samu asalin yadda sauran kayan maye suka fara yaduwa a cikin al'ummar musulmi wanda a da ba a san su ba shi yasa da Allah zai yi magana yayi a magana a gane da giya tun farkon farko Allah madaukakin sarki shi ya halicci bayi ya san halin da suke ciki ya san wane ne su Da haka da zai yi magana a kan giya a karan farko sai ya ambace ta ya sanyi wani abu na ƙwajiri ko ƙwarzani ko na aibanta ta jirwaye da kamar wanka na fili ومن ثمرات nuna min تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا na daga cikin ‘ya'yan itatuwa Annahin, dabino nuna min minhu sakaran wa rizqan hasana kuna samun abin da ke sa kumaye daga dabino din sannan kuna samun arziki wanda yake mai kyau tun anan ka gane ashe abin da zai mage ba arziki ne mai kyau ba tunda aka bambance shi da shi da arziki mai kyau daga nan wurin aka fara kwajirin giya wasu suka ankare da haka wasu kuma suka ce a'a Allah ya ambaya ne ayi ba labari yake bayarwa suka ci gaba da shan abin su har aka kai matakin da tafiya sai tafiya aka zo inda Allah maɗaukacin sarki ya ambaci giya din da suka zo suna tambaya Ya naka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima Allah madaukakin sarki ce suna tambayar ka game da hukuncin tata da giya giya da tata kace akwai zunubi mai girma a cikin su akwai wani abu kuma na amfani da mutane suke amfana da su a cikinsu sai dai laifin da ke ciki to ya fi amfanin da ke ciki yawa zunubin da ke ciki shi ya fi girma sama da abin da ake samu na amfani a ciki a nan wurin an fara tarjihi an nuna cewa in dai har amfani kake nema to ka watsar da giya wasu kun daga nan suka bari wasu suka ce Allah bai haramta ba har sai da aka je Allah ya kaddara wasu suka yi sallah limamin nasu ya sha giya tunda ba haramta ba a cikin sahabbai ne ya sha giya nat ya kuma zo yayin mutane sallah ya karin raka'o'i wata riwaya ta ce ya karanta suratul kafiruna ne ya rika karanta ta uliya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna kace ya ku kafirai ni zan bautawa abinda kuke bautawa wata riwaya ta ce yayi musu karin raka'o'i ne ya sallama ya juyo ya kalle suka ce ka fauce raka'o'in ce a kara muku ne suka ce a cikin da cikin kari muke bar maka sai Allah madaukakin sarki ya fara bada intabar. ya fara haramta ta juz'iyyan yace ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum fukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai hankalin ku ya dawo jikin ku kun san abin da kuke faɗa kaga anan murin da suka ji haka sai suka ce to yanzu giya sai dai a ta bayan isha in aka taka bayan ita kafin sallar subahi ta sake kaga ayini gaba ɗaya ba za a sha giya ba yanzu an haramta ta dukiyar saboda kar a fuskanci sallah a cikin maye da suka saba da wannan sai Allah madaukakin sarki yazo kuma ya haramta ta kulliyan yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah madaukakin sarki ce ya ku waɗanda suka yi imani sanu dai lallai innamal khamru lallai giya wal maisir da tata wal da duk abin da ake kafawa dan a rika bauta miki koma bayan Allah maɗaukacin sarki na dutse ne ko gunki ne ko wata itaciya ce ko wani abu ne ne kama da wannan wal azlamu da dukkan abin da kuke amfani da shi wajen neman sa'a wannan shine can dan yadda suke yi a wancan lokacin suna da kwarkwaro na kibaudin a cikin wannan kwarkwaro din sai mutum ya sami kibiya guda uku guda uku in zai yi wani abu kenan sai a ɗaya sai ya rubuta amarani rabbi ya saka a kibiya ya rubuta nahani rabbi ya saka a kibiya ɗaya sai bar ɗayan haka nan fadiya blank ba komai a ciki sai ya saka a kibiya ɗaya sai ya karkada sai ya zaro in ya zaro a mara ni rabbi to yanzu wannan ya nuna mishi cewa akwai sa'a ce in ya zaro na hani rabbi wannan ya nuna mishi cewa ba sa'a in ya zaro wanda ba komai a ciki sai ya ce to ana nufin in kara maimaitawa wanda wannan duka su suka kirkira tamfi ne ba ma anzalallahu bi hannun sultan Allah ya tattara su gaba ɗayan su domin shi tamfi wani abu ne na shishigi cikin wata dama ta Allah shi shi kadai Allah ya mutu kudin goro malamai suke cewa yadda za ka gane al'amarin kayan maye mugun aiki ne irin jerin da Allah ya sako shi a ciki ya sako shi a cikin caca ya sako shi a cikin shirka ya sako shi a cikin jerin laifi na masu yin canfi wanda masu yin shirka da masu yin canfi an san irin matsayinsu a wurin Allah madaukakin sarki amma addini haka nan masu yin caca sai Allah maɗaukacin sarki ya haramta giya a daidai wannan lokacin ya kuma yi ta'lili dalilin da ya sa ya haramta giya ɗin saboda sun saba da ita bar a gaya musu ainihin illa da ta sa aka haramta giya din yace rijsun min amali shaytan kazanta ce daga cikin aikin shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaytan shi fa shaytan kadai abin da yake so an yuqi bainakumul adawata wal baghaa ya haifar da gaba da iyayya a tsakaninku waya kuddakum an zikri fil khamri wal maisir a cikin al'amarin giya da tata waya kuddakum an zikri lahi ya tare ku daga tuna Allah bare ku ambace shi wa anis salati ya hana ku yin sallah fa hal antum muntahu za ku kyale giya da tata saboda kar ku zama masu gaba da juna saboda ku rika tuna an Allah kuna ambaton shi saboda ku rika kula da sallah sahabbai masu girma da kima da daraja suka ce in tahaina rabbana ya ubangijin mu mun bari mun halu daga yau giyar ambata ba a sake santa shatan ma an fara an daina an tuba ba za a sake yi ba yadda waɗannan ayoyi suka biyo ya nuna cewa al'amarin giya haramun ne akwai hadisai masu yawa daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda mai a wata a wani hadisin yake cewa kullu muskirin haram kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram dukkan wani abu mai bugarwa giya ce kar wani ta ni maganin tafi fa nake ta ba giya bane ya bugar da kai ko ya sa ka layi ko ya sa ka a dozan la'araji la anta sahil wa kai ba mai bacci ba kai kuma ba a farke kake ba Wa ya dora ka network malam wannan ma jiya ce ko duka ake yi ka cewa ah, riba jihar jiya sha ya dan wuyi wunin ne fa kawai shi kenan malam jiya ce dan yana bugarwa yana sa mutum yi ayyukan da ba su a cikin saiti ko a tsari yana sa mutum ma ya haukace gaba daya bare kuma irin kwayoyi da ita giya din asalin giya da aka santa a matsayin ta na giya wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da babban baki cewa haramun ne a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna min al-hintati khamra daga alkama ana iya samar da giya daga shayiri ana iya samar da giya daga zabibi busasshen inabi ana iya samar da giya daga dabino ma ana iya samar da giya daga zuma ana iya samar da giya abu dawuda ya yi ƙari ya ce wa ana an ha an kulle muskir annabi ya ce ni kuma na hana dukkan wani abin da zai taɓa ƙwaƙwalwa ya sa kamaye ko ya bugar da kai ko ya rufe ƙwaƙwalwan ko ya daskarar da ita ko ya mai da ita baya ka rika tafiya a sulo duka wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta su Allah daukakin sarki ya datar da mu da bin umarnin Allah da manzonsa yanzu a shari'ance mun ji cewa giya haramun kuma dukkan wani kayan maye haramun amma a yau waɗannan al'amurra da aka haramta saboda maslahar kanmu domin duk abin da kaga Allah ya shar'anta ya ce a yi maslahar mu ce duk abin da kaga Allah ya haramta ya ce a bari maslahar mu ce Allah baya amfana da da'ar mu kamar yadda baya tutuwa da sabon mai amfana da da'ar mu ne dake yi masu tutuwa da sabon mu ne da muke aikatawa Allah maɗaukacin sarki ya haramta waɗannan ne gaba ɗaya saboda maslahar mu dole ma mutum ya yarda da wannan ya san shi maslaha ce addinu mabniyun ala al-masalih ko fi jalbiha wa jar'i lil qaba'ih fa in tazaham adadu al-masalih yuqaddam al-a'la min al-masalih wa bidduhu tazahum al-mafasidi yurtakabu al-adna min al wannan ka'ida ce cikin qawaid al-qawaid al-fiqhiyya a shari'ar musulunci addini an gina shi ne akan maslaha ta addini da take maslaha ce fi jalbiha wurin jawo maslahan da yada ta da baza ta a cikin al'umma waddar ilil qaba'id da kuma tunkure dukkan munanan ayyuka ko miyagun abubuwa a cikin al'umma dan haka aka gina addini in aka samu maslahohin da yawa ga sunan shari'a ta ce to ka duba wata maslaha ta fi girma sai ka dauke ta idan kuma aka sami mafsada barna masu yawa sai ka duba in ya zama dole sai a gida daya sai ka duba wanne ya fi karanci sai a yi wannan ɗin wannan ita ce ƙa'ida ta shari'ar musulunci to a yau dai ana shan kayan mai da nau'uka da yawa wanda ni ba na goyon bayan a irin wannan karatun ma a rika faɗan da kaza da kaza da kaza domin wannan ɗin wani zai saurara ne da zuciya tsaftatacciya tsarkakakkiya wani kuma zai zo ne kawai shi dai ya ji labari dan ba abin da zai canza shi akan abin da yake in kuma ka ambata akwai kaza su ci auka zamana ci to gwada shi yasa kawai mu tsaya akan kayan maye da nau'ukan su gaba daya kila mun gane ana amfani da su waɗanda aka sani sun da da masa hafafi waɗanda ba a ma su a kayan maye bai da ƙarfin tsiya ɗan Najeriya ko ɗan Zaria ya mai da su kayan maye Allah ya kyauta to me ya dawo haka me yasa aka fada cikin irin wannan rayuwar da yawan matasan mu a yau ba maza ba mata ba manya ba yara ba na birni ba na ƙauye kowa ya shiga ciki Allah ya tsare me ya kawo haka masu bibiya sun yi bibiya suka gano wasu dalilai ne masu yawa ga wasu kaɗan daga cikinsu akwai abu na farko a za'ful wazi'a rauni na linzami a shari'a muna da linzamai guda uku akwai alwazi'u tabi'i akwai alwazi'u dini sannan akwai alwazi'u sultani alwazi'u shi shine tsarki na imani da Allah maɗaukacin sarki ya halicci dukkan bayansa akai nagarta da sanin ya kamata wanda in aka bar mutum ba a dora shi a wata hanya ba nan zai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a wani hadisi ingantacce da Abu Huraira ya ruwaito yace dukkan abin haihuwa ana haihuwan shi ne akan tsarki na lafiya da imani da bautar Allah shi kai sai dai iyayen mutum su suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasari ko su mai da shi ba majusi amma a asali Allah ya halicce shi ne kamar yadda akuya take haihuwar samfarerar akuya kun taba ganin akuya ta tashi haihuwa ta haifi akuya da kafa uku ko da butsararren mutsiya bindi ko da yankakke ko tsagaggen kunni ana kun taba gani in ka ga haka a duniya ya faru to haka duk wanda ka ganshi ya saki layin nagarta da zama mutumin kirki to a duniya ya same shi amma ba haka aka haife shi wannan alwazi tabi'i din shine Allah ya halicci bayi akai kuma yayi yarjejeniya shi da su kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma wa iz akhadha rabbuka min bani adama zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah madaukakin sarki ce ka tuna musu ka ambata musu lokacin da ubangijinka ya fitar da dukkan zuri'an adamu daga tsatson shi kamar kwayan zarra kowa haka ya fito Allah ya magana da su ya ce alastu bi rabbikum ya kafa shaida a kansu ba ni ne ubangijinku ba in na ku kuka zo duniya yadda nake so ba haka za a yi ba dukan mu kowa ya ce bala tabbas haka yake ya ubangijin Allah ya ce shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafil muna shaida kar ku zo ranar tashin alkiyama kuna ce mana kun manta da wannan wannan shine alwazi'u at-tabi'i sa bai wadatu da wannan ba sannan ya karfafi alwazi'u tabi'i da alwazi'u dini aka haifi kowa a tsarki da tsari na nagarta na ibada na zama musulmin kirki na guce kaucewa dukkan abin da zai cutar da shi ba dai ya cutar da waninsa to a rayuwa ana iya haduwa da kalubale mabambanta ana iya haduwa da guguwa mabambanta sai Allah ya rika aiko da annabawa su zo su karanta wa mutane abin da Allah yake so su jaddada sannan su yi wa'azi su ce ga abin da Allah yake so ga abin da baya su. wannan shine alwazi'u addini wanda shi alwazi'u addini ya kunshi irin ayoyi da hadisai da suke tsawatarwa da firgitarwa da a akan dukkan abin da mutum zai aikata wanda ya saba wa tsarin Allah madaukakin sarki kuma annabawan sun isar da sako annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar sahabbai sun karbi gabarin kisar da sabon bayan shi sun kisar, isar ai sun isar tabi'u tabi'ina sun kisar. kai har dai abin ya kai ko ina ya zo har inda muke to wannan shi ma shaitan yana nan bil mirsad idan aka samu raunin wannan sai Allah madaukakin sarki ya taimaki alwazi'u tabi'i da alwazi'u dini ya kuma kafa alwazi'u sultani birki ko linzami na iko da dole na ka yi daidai in ba ka yi ba a yi maka hukuncin da ya dace shi yasa a shari'ar musulunci muke da hudud muke da ta'zirat muke da tahwibat akwai haji akwai ta'ziri akwai tahwifi duka waɗannan suna cikin alwazi wasu turbani in aka sami masu zartarwa suka rika zartarwa aka sami hukuma da za ta tsaya idan gidi abinda aka shekara ɗari ana wa'azi bai tasiri ba in aka samu tsayayyen shugaba jagora zai aiwatar da shi ma bai na ashiyatin wa duha ko ba haka ba ne? waɗannan alwazi waɗannan duka guda uku lil asaf yau yawm rasab ba alwazi tsare babu alwazi dini babu alwazi sultani alwazi tabi'i kowa ya manta da shi alwazi dini mun ne sanci karantarwa da koyarwar addinin namu muna da awar mu musulmi ne amma galibi addinin da muke tutiya da shi shine musuluncin iyaye da kakanni amma mu ɗauki musuluncin ya zama tsarin mu ta yadda za mu tashi a gaban mu koyi darussa da duk irin abin da musuluncin yake koyarwa wannan baya mu alwazi tulfani muna da hukumomi muna da shugabanni muna da jagorori sawa'un a rayuwa ko kuma a gidajenmu ina ce a rayuwa ina nufin hukumomi na gama gari wanda sun isa su da kowa a yau lil'asafi shadidi da yawa ba sa yin aikin da ya rataye a wuyan ku ya kuri muka fada maka mu gaskiya eh, da yawa ba sa yin aikin da ya rataye a wuyan ana cewa dan sanda abokin kowa ai mun hakuri officer haka ne to amma abokin kowa ba fa kowa ba abokin mutumin kirki amma shi dan sanda a yau wasu sai suka dauka dan sanda abokin kowa abokin kowa ne har da mutumin banza kai mutumin kirki za a yi mutunci da kai kai kuma mutumin banza za a zauna lafiya da kai saboda kare wa juna maslahohi ni in kare maka maslahar da kai maka kare mintawa da yawa dai a yau mai dokan barci an sa masu dokan barci an ne su an ne su da gengedi wanda wannan ya sa wannan wazi'i din aka karasa kawar da su duka guda uku wannan kenan to a nan wurin ina mafita mafita ita ce mu koma karantarwar alkur'ani da sunna sannan dukkan wani wanda Allah ya rataye wani nauyi na iko a wuyan shi ya ji tsoron Allah ya rike amana ya abin da aka tashi in muka karanci addinin da zuciya tsaftatacciya da nufin mai aiki da shi Allah zai taimake mu akai wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamal muhsinina sannan waɗanda Allah ya dora musu hakkin kula da tarbiyya tun daga gida har zuwa cikin anguwa har zuwa jami'an tsaro da dukkan nau'ukansu gaba ɗaya kowa ya tsaye abin da aka ɗora miki ya san aikin naji a karan farko sannan a karo na biyu ya yi shi yadda ya san shi a matsayin doka in aka yi haka wannan wazi'i ɗin da ikon Allah za a dawo al'umma da shi abu na biyu shi ne gazawa da ta fuskacin iyaye malaman tarbiyya sun ce shi mai tasowa yana ɗaukan tarbiyyarsa ne daga wurare guda uku wuri na farko shine gidansu da aka haife shi wuri na biyu shine mujama bi'a da yake rayuwa a cikinta. wuri na uku shine makaranta da yake zuwa koyo karatu da ilimi to yanzu a fara da gida ɗin ko yi a gidan iyaye kuma duk wanda ya taso malami shi na farko iyayen shi kuma babu wani abin kallo ya kwaikwaya shi a rayuwar kamar iyayensa don haka idan iyayen suka zama gartattu masu yin abin da ya dace a nan wurin gida ya cika abin da aka ɗora miki na amana sai ga yaro ya fito a farkon fitowar shi ya fito a nagari amma idan aka samu matsala tun daga gida to wannan kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matsalar tana zuwa ta fuska ɗaya cikin biyu fuska ta farko ko dai kasancewar a asali su ma iyayen ba mutanen kirki ba faqidu shay'i kuwa la yufidu shi kuma wannan da aka haifa abin da ya ga iyayensa na yi shi zai yi abin da ya ga iyayen na yi shi zai yi to ya taso ya gansu a haka mai zai hana shi shi yasa a wancan hadisin na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce iyaye su ke mai da tsaba yahude hude ko ba nazare ko ba majuse dan su ne malamai su na farko anan wani mai hikima ma yake cewa matasawusu yawman bihtiyali fa qallada shaklan yadihi banuhu فقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقللوه فخالف سيرك المعوج وعدل فإنا إن عدلت معدلوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان أوله أبوه وما دال الفتى بحجا ولكن يؤوله تدين أكرمه yake cewa wai dawiyu da ake cewa mai tafiyar kasai ko wataran ya fito yana tafiyar takama sai ya wurga to sai ya ƴaƴan shi sun biyo bayan shi suna irin wannan tafiya sai ce to ku guda nawa kuke ba ku wani bunƙasa ba har kuna wani kobarewa kuna nuna tafiyar kisa da kasaita me yasa kuke yi ce mu mun ga kana yi ne kawai muke kwaikwayon ba mu sani ba da kyau ko ba kyau amma yanzu ka ce da kyau to gyara in ka gyara za mu gyara sai ya kawo abin da yake so ya isar wayan una ci ulfi kyani kina alama kana abuwa da ku abu a kullum masu tasowa mu suna tasowa ne akan irin abin da iyayensu suka samar musu da shi wa ma dana alfata bi ijan mutum baya iya yin rayuwa saboda tunani da tunanin shi ko kuma da hankalin shi kadai walakin awiduhu tadayyun akrabu duk abin da kaga mutum yana rayuwa a tsarin rayuwar shi to an saba mishi ne waɗanda suka fi kusanci da shi su suka saba mishi wanda iyaye su ne a karan farko na biyu su ne iyayen su zama gari amma kuma irin tsawainiya da nauyin da Allah ya dora musu su ba fi madan nasu a nan wurin kaga babu shu'uri da mas'uliyar da Allah ya dora musu don haka su sun zan mutanen kirki duk talloyi za su zo masallaci a yi dukkan hudda na arziki za a gansu dukkan wani abu na barna ba a samun su a ciki amma ƴaƴayensu ba su kula da su ba ba sa kai su masallaci ba sa kai su makaranta ba sa kula yaushe suka shigo ko yaushe suka fita me suke aikatawa duka ba su sani ba su dai idan suka yi musu tarbiyya na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da ba su wurin kwana da kula da lafiyarsu suna ganin kamar sun sauke abin da Allah ya dora a kansu na nauyi in ma sun buƙaci tarbiyya sai su ɗauki yaro su kai shi makarantar islamiyya wai kai malamin islamiyya shikenan kai ne zaka koya ma yaron su tarbiyya kuma kai kadai wanda galibi in kai tarbiyya in ya koma gida kuma warware taki kuma idan ya zama ba haka ba kai za a zo a zarge ka ina dalili asali tarbiyyar nan tara ta yi ne akan wuyan iyaye idan suka rike wannan abu da Allah ya tsora musu da nauyi suka yi bakin yin su sai su bar ma Allah sauran su ci gaba da cikawa da addu'a Allah madaukakin sarki ya dace da mu abu na gaba daga can abin da ke haifarwa yara matsalan wannan shaye-shaye ta fuskacin iyaye akwai da cikin biyu na farko shine sangartawa duk abin da ɗaya yake so a yi shi duk abin da baya so kuma a kiyaye shi abin da yake so komai muni shi za a yi abin da baya so komai kyan shi ba za a yi ba saboda soyayyar ta mamaye dukkan sasannin zuciyar iyaye wannan yana sanyawa ya'ya su kangare su lalace su bijire lokacin da suka yi kokarin tamfara su ba su tamfaruwa musu don sun riga sun bushe shi ko itace tun yana danye ake tamfasa shi na biyu shine tsanani ya wuce iyaka tsanani ya wuce iyaka tsakaninmu da ƴaƴayenmu ba wani sakin fuska ba wani sauki ba wani sassauci ba wani murmushi ba magana tsakaninmu sai faɗa sai tashin hankali sai hargowa sai tsawatarwa wannan zai sa su nisance mu kuma a daidai lokacin da mu suke bukata in muka watsa su muka idawo su a jiki za su fito a cikin al'umma ne shi mutum baya iya rayuwa shi kadai sai ya samu masu ɗaya mishi ba to a lokacin da yake taso wannan waɗanda suka fi kowa dacewa su ɗebe mishi kewan su ne iyaye to ba su yi ba zai nema a waje ko ba zai nema ba a nan wurin sai ya samu abokai cikin rashin sa'a in aka samu abokai marasa kan gado shi ke kenan sai su ja su jefa shi a wannan musiba Allah ya tsare mu don haka magani a nan wurin iyaye sai mun dawo mun gyara aikin mu sai mun dawo mun rika jin akwai haƙƙi da nauyi da Allah ya rataya a wuyan mu sai kuma mun rika mu'amalantar 'ya'yanmu a babi na targibi da tarbibi. su fahimce mu masu ƙaunarsu da san alkhairi a tare da su su fahimce mu a marasa sauki a duk lokacin da suka saki layi ko suka saki hanya mu bi irin matakan da suka dace don dawo da su kan hanya na farko mu jawo su a jiki na farko mu rika ba magana mu rika rarrashi muna tausaya musu komai arziki da Allah madaukakin sarki ya mana kar mu yarda mu bude musu mu yi gwargwadon abin da ya dace daidai ruwa daidai kurji domin kar mu jefa su a layin halaka Allah madaukakin sarki ya tsare abu na gaba a gurguje bayan mutum ya fito daga gida inda ake tsammanin ya samu tarbiya shine mujtama society da mutum yake rayuwa a ciki to a yau ga yadda society ta kasance ga yadda mujtama din yanayin ya kasance masu bacewa sun fi masu gyara waya. kuma dole ɗanka sai ya fito dole ɗanka sai ta fito to idan har haka ne akwai matsala wannan matsalar shi ne tuwa ne ne ƴaƴayen in suka fito suke mu'amala da su abokai kenan da kawai ya zama wajibi ne a kanmu mu sa ido mu ga tuwa ne ne mu ke mu'amala da su a matsayin abokai ko kawai in mun ga mutanen kiri ne mu karfafe su mu jawo su su ma abokan da kawayen a jikinku mu rika bibiyar su lokaci bayan lokaci don mu ji halin da ƴaƴayen mu suke ciki a lokacin da suka cika sannan mu rika yi musu shawarwari su kansu da kuma ƴaƴayen namu gaba daya in mun ga ba na gari bane to mu dauki dan matakai kwarara don mu raba su da su tunda a tsari shine almar'u ala dini a khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil har ma wani mai hikima yake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktali in kana san ka san waye mutum kar ka tsaya tambayan shi ka tambayi su waye aninan shi na kudda na da yaushe dan sai hali yayi daidai sannan ake abauta man lam su fahzar an tujalisahu ma darra bi sham'i illa tuhbatul fatali wanda ba ku yi daidai a hali ba ka kiyaye karka zauna da shi babu abin da ya cutar da kendir sai zama da lagwani ko ba haka bane in ba dan zama da lagwani ba me zai cutar da kendir Ina mun gane jama'a Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan mun kula da irin waɗanda ƴaƴayenmu suke abota ko kawance da su to mu kuma mu ma mu zama masu tarbiya a unguwannin da muke kar mu to ita Allah bayan wannan jama'a malami na yana gaya min ne an ja lokaci eh ya ce a kai da rabi za mu kai da rabi sai mu tsaya insha Allah dan dai ba zai gamu ba sai da tsaya saboda yanayin lokaci da kula da durufin mutane bayan ka kula da suwaye ƴaƴayenka maza da mata suke abuta ko kawance da su to sannan sai ka zama mai tarbiyya a cikin al'umma duk inda ka ga daidai ka karfafa ka goyi baya ka ji abin da za ka yi na nuna cewa ana tare duk inda kaga kuskure ko ya yake kai kokari bakin yin ka kaga ka yi magana akai ka hana ko da za a zage ka ko da za a sa maka suna sa'idanawa ana ruwa kuna kirgawa da makamantansu duka za a yi wannan amma a ƙarshe kai ka ɗauki kanka a matsayin likita wanda ka gan ganshi akan wata hanya wacce ba daidai ba ka ɗauke shi a matsayin mare lafiya mai gwarandoma irin tsohon gwalangan nan da ya ruwa in aka je wankewa ya ake yi tsakanin likita da mai wannan ciwon zai zage shi zai tofa mai yawo in yawa sa zai tokare shi amma likitan yakan yi fushi ya ce amsa sai ya yi domin a ƙarshe shi da kanki zai zo ya godiya a gare Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a gurguje daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan yafu 'yan uwa musulmi akwai alfara zaman kawai ba aikin fari ba na baki ba cas ba ba zuwa makaranta ba karatu ba wata sana'a da ake yi sannan kuma an sa buri a rayuwa ka gaya min yadda damuwa ba za ta taru ta tushe wa mutum zuciya ba in kuma wannan damuwar ta taru kullum bawa zai zauna ne tun hantsi idan ya fito ba shi da inda zai ji bai da abin da zai yi ila kuma a gidansu ba abin da za a kullum shi a kullum wannan yinin da kila muna da awa goma sha biyu daga bullowar rana zuwa faduwanta yana ganin ta kamar awa ɗari da ashirin yaga dukkan abin da zai yi na tunani ya kare da sauran lokaci ga shi ba shi da inda za shi ba su shi da aiki da zai daga nan wurin sai mugun aboki ya zo sai ka damu kanka inda za ka shigo tsari za ka hunda ka gan kaɗan afa wannan za ka sha mamaki eh wai za ka kamtu za ka haune network ike nan sai a ba ya ba in ya afa tun daga lokacin da ya faɗin kawai sai ya buge da bacci ba zai barka ba kila sai gobe da safe a ce ai ka kwana tun jiya sai safe ka farka ce kai duk wannan lokacin ya tafi lafiya lau wai sai wurin shi lafiya lau in ba haka ba yana nan yana tunanin me za a ci ina za a je me za a yi sai neme shi kullu abota dan Allah ka karo mun don ya bashi shi kuma dama yana neman fasoma ne don a tare a yawa ko ba haka ba in aka yi yawa abubuwa za su daidaitu ka san irin waɗannan mutanen ba wanda ya kai su zumunci eh in ni ina da naira dubu ɗaya ta zo da matsalarka ta naira ɗari uku sai na rufe ido na yi da gaskiyan makaɗin baka naira ɗari ko ba haka ba ne muke amma irin waɗannan mutanen yana da guda biyu in ka zo da wannan matsalar ba bayani sai ce sa wannan aljihu bari a hada wannan wai ya ɗaya daya dayan kuma zai amfani da shi tare ila an gani saboda dai kawai ya kara dilmiyar da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu to ya zama wajibi irin abinda magani a nan wurin shine farag wannan sarari da dama da lokaci da matasan mu suke da shi na rashin aikin yi ai tunani a tara su a zauna da su waɗanda za su iya komawa makarantar su karatu a kafa wani kwamiti mai kwari mai ƙarfi a samar musu da admission a ɗauki nauyin karatunsu waɗansu mutane ne masu hazaƙa da basira amma an bar su haka nan wannan hazaƙa da basirar za ta mutu a haka amma in aka jawo su aka kai su makaranta gobe za ku sha mamaki Allah maɗaukakin sarki ya dace da waɗanda kuma sana'a suke so kenan sai a ɗora su akan tsari akan hanya ta yin sana'a domin su riƙe kansu yanzu ba su da lokacin batawa Allah ya dace da mu har wa yau abu na gaba daga cikin abubuwan da ke jawo wannan akwai talauci mugun ciwo eh, ya tashi ba a yi karin kumallo ba ba a cina rana ba ga goshin magarba ya haɗa kai da gwiwa ya yi tagumi ga yunwa ga hari na yau kuma a gidan ba bayani wannan yana iya jefa mutum a cikin wani yanayi mummuna Allah ya tsare don haka ya zama wajibi mu tunani mu samar da hanyoyi da za a samu sauki da sassauci na abun hannu ya bazu a cikin al'umma wannan na kafa kungiyoyi ko na taimakon kai da kai ko samar da sana'o'i ne ko kafa wasu 'yan kananan kamfanoni ne wanda mu a nan a zariya musamman nan yankinmu mun rasa irin wannan mun rasa irin wannan bama wanda kuma alkhairi da albarka yana nan tun kushe a jiki masu da tsohonmu su ne wanda suke karatu in sun gama burinsu su samu aiki ko ba haka amma maganar wai sana'a ga noman nan yanzu an bunƙasa sawa'un noma ne na hatsi ko noma ne na kiwo kai kiwon kifi ko kai kiwon kaji da ɗan jari da zai taka kara ya karya ba in ka nemi taimakon Allah kai hakuri na ɗan wani lokaci sai kaga abin da Allah zai maka na buɗe a ciki Allah ya dace da mu abin da zan ce anan shine ba maraya sai rabu kar mu zauna zukatan ta mutu kar mu da sana'a duk yadda ake ganin sana'a a matsayin makaskanciya ba ta kawo kuɗi mu riƙe ta mu nemi albarkarta mu roƙi Allah magabata na kwarai ko gishiri za su fita nema sai sun gaya wa Allah ya Allah za mu je samu nemo gishiri in suka fita sai Allah ya ba su gishiri har ma da tantakwashi Allah ya datar da mu abu na gaba daga cikin abubuwan da ke haifarwa ai wannan abin yi wadata in ta yawa ita ma tana cuta iftar dai karuna ba koyayya ya bace a gare mu kun ga yadda dukiya da tarin arziki ya kai shi ga halaka to matasan mu yawan dukiyar da kuma babu wata manufa ba wani tsari ko saiti da suke bi yakan sa su su ji cewa yanzu su suna da damar su duk abin da suka ga dama wanda daga ciki akwai wannan shaye-shaye inda da ake yi Allah ya tsare abu na gaba akwai alhurriyatul mutlaqa mukan ba da cikakken yanci ga ƴaƴayenmu ba bincike ba tambaya ba sa'ido fi abinda suka ga dama mun yadda da kuskure ne karkace baka yadda da ɗanka ba ɗari bisa ɗari haka kuma karkace ka yarda da shi ɗari bisa ɗari do daga zam a tsakiya tsaka tsakiya a kullum dai idan ka tiza to sai ka hura Allah madaukakin sarki ya datar da mu abu na gaba a gurguje akwai fasadul bi'a yanayin rayuwar da ake ciki wuraren da muke rayuwa yau ya dauko wani irin hanya na baukewa da karkacewa da lalacewa wannan kuma aiki ne namu na mu duka da iyaye da dattawa a unguwa da kuma bangaren jami'ai na gwamnati sawa'un hukuma na jami'an tsaro ko kuma waɗanda ma ba su ba masu hannu da shuni da in suka yi magana a unguwa za a an gani kun san masu hannu da shuni suna da wani advantage da kai baka da shi kowa yana girmama wannan sunin E, eh, yana kuma mutunta shi har ma wani mai hikima yake cewa wai inna darahima fil mawazin kulliha takfir rijala mahabatan wa jamala fahiya silahu liman fahiya lisanu liman arada fadahatan wa hiya silahu liman arada kitala wannan ɗan dirhamomin a duk inda aka wayi gari suna tufatar da basu su wani irin kwarjini da kyau fahiyar lisanu liman arada fasatan su ne harshe da wanda ga wanda ke bukata ke fasaha a zance ai yana yin haka ya gama magana wahiyar silahu liman arada kitara su ne kuma ainihin makamai ga mai bukata mai yaki saboda haka a jawo irin waɗannan mutanen a kafa ƙungiyoyi da za a tallafa wa al'umma a cikin anguwa Allah maɗaukakin sarki ya dace da abu na gaba a gurguje akwai al'amari na lalacewan kafafen sadarwa daga wanda ake ji zuwa wanda ake karantawa zuwa wanda ake kallo yau kowanne daga cikin su ka dauka ka bibiye irin abin da yake yadawa na barna ya da abin da yake yadawa na gyara sai dai waɗanda a asali an kirkire su ne an kafa su domin samar da tarbiyya da gyara din wanda kuma galibin mu muna sai musu a gidajen mu to waɗannan suna bada mummunan misali wanda hakan yake sanyawa mutane su je su rika yi su ga yadda ake yi a fim su ɗauka kuma su aikata su ga yari a zahiri duk wannan kidnapping din a ina aka gani A fim ne ko ba haka bane jama'a irin kisan nan da mata ke shan kwaya su yi ya bazu a duniya a ina suka gani irin fashi da makami akwai wasu ƙananan yara da aka kama su a Kano ƙananan yara ne irin waɗannan windojin na zamani wanda ake musu glass a rikar budewa haka layin din nan ana rufewa an gane irin su yaran suke tashewa akai mamaki yanzu kun je wannan aikin suka ce su suke to kun san ana sa bogila kafin a kai ga shi wundan glass din sai an sa bogila ko ya kuke yi ku fasa bogilan suka ce ai yadda suke yi to a dai bar magana kawai eh? karin ba da satar an sa kananan yara ne da aka tambaye su ina kuka samo wannan tunani da fikirar suka ce sun gani ne a wani fim din hausa kaza kaga irin waɗannan to ga kuma wani takobin mai kai biyu wannan sai social media din da muke gisi da yana yada alkhairi yana yada barna kuma a yau ƴaƴayenmu mun ba su dama tun ba su kai ko ina ba tun fara rika manyan wayoyi suna jin komai suna ganin komai suna tattaunawa da kowa kowa daga ina yake har muna ba su kudin daka sawa'un maza ne ko mata wannan yana haifar da illa ba karami ba ta nan din ana yin abubuwa miyagu munana wanda in za a tsaya fashe su kawai wannan ya isa maudu'i da za a tattauna ko a yi magana a kan shi Allah ya sani abu na gaba akwai jahilci da ya bazu a cikin al'umma sawa'un jahilci a karatu na addini da kuma jahilci a karatu na zamani wanda sai mun mai da hankali kwarai da gaske mu baiwa ilimi muhimmanci duk al'ummar da ta baiwa ilimi muhimmanci ba a ta da yaƙi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu abu na gaba yanayin yadda aka yi sakashi aka kuma zira ido kayan bayan suke bazuwa duk inda ake saidawa an sani kuma duka masu sayarwa an san su ko ba haka bane jama'a ai ba mala'iku ne ko kuma aljannu ke sayarwa ba mutane ne an kuma san su a ƙarshe idan aka yi wani hoɓɓasa aka kama wanda aka kama aka kai su wurin jami'an tsaro ila kafin ku koma gida ku da kuka kai sun riga ku dawo to ya zama wajibi a zauna a faɗaɗa tunani duk wani kemis da aka san ana sayar da irin waɗannan miyagun kaya ko kuma duk wata jaba ko wani gungu da aka san ana zama a sayar da irin waɗannan kaya a hana su sakat mun fi su yawa ko mun fi su ƙarfi don hannun Allah na tare da mu mu ke san gaskiya don haka dole ne hoɓata don gyara future ɗinmu da na ƴaƴayenmu a gaba da su kansu don su ɗin abin tausayi ne za ka zo domin ka hana su yi sai lokacin da suka zan mutane za su gane cewa abin da aka yi an taimake su amma a yanzu ta yi musu faɗa da kai ta yi musu zage ka ta yi musu faɗa maka duk abin da suka ga dama ko ma su sa makami su sare ka ko su yanke ka ka yi haƙuri sai dai idan an kai ga wannan to wanda duk yayi haka to bai nemi zaman lafiya ba shi ma sai a ladabtar da shi domin gobe kar ya sake Allah madaukakin sarki ya datar da mu an bani lokaci zuwa da rabi ne ga kuma da rabin ya bullo wanda zan rufe da shi cikin dalilai da ke sawa duk da cewa dalilan na tafi ne gaba ɗaya kowane dalili kan yi kokari gwargwado in yi bayanin hanyar da za a bi don samun mafita to akwai maraici a ciki jama'a idan masu iyayen iyayen sun yi sakaci ko iyayen sun yi bakin kokarin su amma ƴaƴan sun kwace me kuke tsammani da marayan da bai da iyaye eh mun ba da aula tun daga yadda bi'ar take saboda haka ne wani irin tsari mai kyau wanda zai rika kulawa da marayu da suke rayuwa a cikin yankunan mu ana rasuwa ana barin ƴaƴaye masu yawa kuma sai kaga a gidan in an kalla babu wani mai karfin da zai iya daukan takalifin su gaba daya akwai wani bawon Allah da ya rasu kwanan nan abin da yake yawan faɗa yana cikin waɗanda ibtila'i na koran aiki ya shafe shi in ya zo yana magana ya ce ni babban damuwa ta shine 'ya'yana mata ne Ya ce babu yadda zan yi gashi shi suka sun tasa sun girma sun zama ƴan mata dole in neman musu abincin da za su ci in biya musu kuɗin makaranta in ba haka ba na san hanyar da za su yi shi yanzu Allah ya ɗauki rayuwar shi amin irin waɗannan wasu ne dai daga ciki ya ku ɗan uwa masu albarka da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da wannan ibtila'i ya faɗa musu mu sani cewa wannan ko da ne aka kira kayan maye sunan shi kayan maye canza suna baya canza hukunci sannan mu sani bijirewa dokar Allah yana kai bawa zuwa ga kafin kuma mu sani ya ku ƴan uwa gaba ɗaya fitina ta kayan maye a cikin al'umma ya fi fitina na fashi da makami ko kidnapping domin duk abin da yake sa kidnappers din su samu kwarin gwiwan yi yan fashin su samu kwarin gwiwan yin menene kayan mayan don haka duk wata hanya da za a bi a dakatar da shigo da ita ko yaduwar ta cikin al'umma to a dauki wannan matakin domin a samu a gudu tare a kuma tsira tare Allah maɗaukacin sarki ya dakatar da mu sannan ya zama wajibi masallatan mu mu koma gare su ƴaƴayen mu da waɗanda ake ganin sun fitini dum a dawo da su masallaci masallaci nan ne cibiya ta kowa da kowa lokacin da Allah ya nufin haramta al'amarin giya sai ya kulla alaƙa tsakanin haramta giya ɗin da yin sallah kila kun fahimta a farko ya ce la ta karbu salata wa sukara a ayar karfe ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghda'a bil khamri wal maisiri wa kuma an lahi wa anil salati kenan mu tsaya mu rika sallah mu kuma ɗauki masallatanmu a matsayin mafaka mu ɗauke su a matsayin inda za mu tattaru mu koma sannan masallatanmu kuma masu gudanarwa mai kyakkyawan tsari na karɓan kowa da kowa da yi ma kowa irin tsarin da ya dace da shi ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ya samu arziki ma da yadda zai rayuwa ne kyau a rayuwar ta duniya daga masallaci duka wannan ba abu ne wanda zai gagara mu in muka rabba zai alakar rayuwar mu da masallatan mu ko shakka babu in Allah ya yarda abin da ke faruwa din nan da yawan bazuwan kayan maye da shaye-shaye za su yi sauki dan babu wani dan shaye-shaye da zai je ya ya buhu sannan ya zo masallaci amma in ya zo masallaci ba ya sha ba zai sha ba don haka mu rike yan uwanmu a masallatanmu mu kuma yi musu kyakkyawan tsari Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi da kuka bani dama na faɗi yan waɗannan yan kalmomi kuka kuma saurare ni sauraro na fahimta da ganewa malaman mu Allah ya kara musu lafiya ya kara ma rayuwarsu albarka mu kuma Allah madaukakin sarki abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya tsara ni cikin lada wanda ne kuskure Allah ya yafe mu ya nuna mu inda daidai din yake ni ikon gyarawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh